hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da shida ga watan hudu shekara ta 2026 kamar yadda dan uwa Malam Ibrahim Shehu Giwa Allah ya kara masa lafiya ya gabatar cewa a yau insha Allah ta'ala a wannan masallaci mai albarka da ke masallacin tunawa da babanmu alhaji shehu giwa marafan zazzau Allah ji kansa da gafara ya sa kabarinsa ya zamto dausayi ne na dausayin aljanna ya sa masa littafinsa ya yi albarka a cikin zuriyarsa da ke nan layin baya jidda a cikin unguwar gra rana ce ta farko da za mu fara daura ta tsawon kwanaki hudu insha Allahu ta'ala a cikin wannan masallaci. mai albarka tare da ‘yan uwa kamar yadda kuka ji a bakin shi littafin da muka zaɓi za mu daura a cikinsa littafi ne taƙaitacce ta fuskar adadin tallaye don fellayensa ba su ce guda arba'in da ɗoriya ba hamsin ne ba kaɗan amma ta fuskar girma da daraja da abin da littafin ya ƙunsa littafi ne wanda inda za a rubuce shi da ruwan zinariya to ba yi asarar tawada ba bi ma'ana taken littafi hutabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada hudubobin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a hajjinsa ta bankwana da jin sunan littafin ka san cewa littafi ne da babu wani musulmi da ya san ciwon kansa face sai ya ba shi kulawa littafi ne da ya kamata ko me kake yi idan ka ji an ambaci taken littafin to ya kamata ka yanke duk abin da kake ka kawo hankalinka ka saurari me ake faɗa a ciki saboda hudu ba wanda take ta limamai ta juma'a ma kanta an hana ka magana lokacin da ake hudu ba har ta kai matakin da ake cewa idan liman na hudu ba mutum yi wasa ko yi magana juma'arsa ta lalace sai dai samu tsalla amma bai da ladar juma'a wannan ana maganan idan limami ne mutum iri na irinka yake magana to ga ina ga a ce kuma annabin Allah ne gaba ɗaya da kansa yau zai hudu ba sannan abu na biyu samun wannan littafi rahama ne a gare mu mu da muka zo bayan shuɗewarsa wasu Allah ya musu gamdakatar sun rayu tayar da shi sun yi kuskure a gaban shi ya gyara kurakuransu ya yi musu limancin sallah a matsayin limami su suna mamu ya ce sami Allahu liman hamida sun ce rabbana walakal hamd sun zauna tare da shi har ma sun ba shi aure kuma sun aura daga gidan. sannan kuma Allah ya yi wasu albarka da faɗin hadisin da yake cewa khairun nasu ƙarni sun mallazi na hun, sun mallazi na yalunahun wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairun mutane su ne mutanen da na rayu tare da su suna masu imani sannan wanda suka biyo bayansu sannan wanda suka biyo bayansu su ake cewa ƙorunul mufabbala to waɗannan duk sun shuɗe mu mun zo daga bisani muna ƙaunan shi amma ba mu dace da irin abin da suka yi dace da shi ba muna biyayya gare shi amma ba mu gan shi ba irin ganin da shi suka yi masa ko shakka babu dole zuciyarmu ce kewa da jimanin jin da shauƙin jin menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nema daga gare mu ta yadda za mu rabauta da irin abin da su ma na farko suka rabauta da shi sannan abu na biyu lallai malamin da ya aikin tattara waɗannan hudubobi ya cancanci a yi masa fatan alkhairi a kuma jinjina mishi da irin alkhairin da ya kawo wannan al'umma domin huduban annab sallallahu alaihi wasallam gare mu rahama ce samuwarta a cikinmu rahama ne na Allah ka duba kai ɗan adam ka gani inda za a ce kai maɗan da ka haifa nasiha ko wa'azi ko hudu ba tabbas duk abin da ka san alkhairi ne ba za ka bar shi ba sai ka sanar da ɗanka duk abin da ka san cutarwa ne ba za ka bar wannan ɗan naka ba sai ka gargaɗe shi akan karya auka wa wannan abu da zai cutar da shi to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kaunan shi a gare mu yafi kaunan ɗa ga mahaifinsa abin da ya zo mana da shi ya fi abin da iyaye ke zuwa ma 'ya'yansa da shi domin cewa Allah ta'ala ya dangane da shi wa ma naka illa rahmatan lilalami alamin ba mu aiko ka ba sai don ka zanto rahama ne ga muminai baki ɗaya ga duniya ga talikai baki ɗayansu don haka ya ku ɗan uwa wannan hudu ba ko hudubobi da za mu ji hudubobi ne waɗanda suke ratsa zuciyar dukkan wani mumini da yake da imani saboda hudubar da aka ce ta bankwana ta tafiya to kai kasan tsadanta ba zai zama ɗaya da wanda ba ita ba akwai wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa da suna irbab bin sariya sahabi ne mai daraja yace wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'izatan baligha wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wata rana ya meke yi mana wa'azi wa'azin da ya kai makura wurin tunatarwa Ya ce wannan wa'azi da ya mana zarafat min hal'ayun idanuwa sun zubar da hawaye sun yi kuka saboda kalmomin da muka ji daga gare shi Ya ce sai muka ce da shi ka annaha mau'izatu wajja'in ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wa'azi kamar na mai ban kwana fa'autina to faɗa mana wani abu da za mu ruƙa ba za mu sakaci da shi ba wannan fa yana lafiyar salau a lokaci to ina ga hajjin da ya zo ya ce da su kudu an nima na sika ku kowannen ku ya zo ya riƙi yadda zai koyi ibadarsa ta aikin hajji da sauran ibadu a wurina saboda ina tsammanin daga wannan shekara ba zan sake haduwa da ku ba wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta kaskata to a wannan wuri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan kalmomi da za mu ji a cikin wannan littafi ya kusanto mana da duk wani alkhairin da duk wanda ya riƙa ya tsira ya kuma gargaɗe mu a cikin fitinar da duk wanda ya kauce mata to ya dace da rahamar Allah muna roƙo Allah ta'ala ya saka masa da mafi alkhairi abin da ya saka mu annabawan Allah da shi Allah ta'ala ya sa yanda ba haɗu da shi a duniya ba muna da rabo na haɗuwa da shi a ranar alkiyama kuma Allah ya sa mu yi makwabtaka da shi a gidan tsira baki ɗaya ‘yan uwa sunan malamin da ya rubuta wannan littafi shine Abdulrazak bin abdullah al-muhsin al-badar dakta ne a fagen addini sunan shi abdulrazak dan abdulmuhsin al-badar mahaifinsa shi ne abdulmuhsin al-abbad malami ne babba a garin madina mahaifinsa malami ne babba kwarai matuka wanda a yanzu shekaru sun masa nisa sun yi yawa yana da kimanin shekara ɗari ba kaɗan tsufa ya sa ya rika karantar wanda yake a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda jinya da yake na ciwon kafa da kuma mantuwa da yake shigo masa a cikin karatu shi da kanshi ya lura cewa yana manta wasu abubuwa saboda girma da ya zo mishi sai ya tara mutane sanar da su cewa abin da yi na baya Allah ya karba mishi amma zai koma ya jinya ya jira lokaci zai ba wasu fage su kuma su dora to daga cikin wanda suka ci gaba akwai shi wannan dan nashi shine Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr malami ne wanda ake sallama mishi a duniyar ilimi kuma kullum ina kyautata zaton a yau din nan ma yayi darasi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ina cikin malaman da nake yawan bibiyar su ta kafan sadarwa akwai aji da yake na shiga ajin kullum muna ganin karatukan da yake live da wanda ake ijiye su malami ne wanda shi kanshi shekaru sun fara riskan shi an haife shi a ranar 22 ga watan dulka'ada hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1382 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu shekara ta 1963 wato an haife shi 17 april a 1963 yana da shekara 63 yanzu a duniya ina ga kwana kaɗan ya rage mai yau muna nawa ne ga wata na boko shida ko saura kwana 11 yau ya cika shekara 63 da haihuwa su don haka wannan malami duk wanda ya san shi ya san malami ne babba sai dai a tsarin karantarwa ba a yin magana mai yawa akan mutumin da bai riga ya rasu ba yana rayu so don haka abinda kawai za mu iya faɗa a kansa kenan sai bayan rayuwarsa za a tattara duk abin da ya shafe shi sannan a yi rubutu ko a wallafa a kansa muna rikon Allah ya saka masa da alkhairi mu tafi zuwa ga gabatarwar littafin malam ya buɗe littafin da faɗin bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah wanda yake mai rahama ar-rahim mai jin kai in an ce ar-rahman shine wanda yake da rahaman da hatta wanda ba musulmi ba yana amfana da ita kaman iska da ruwan sama da sauran ni'imomi kaga hatta wanda yake ba musulmi bane yana cin gajiyan wannan ni'ima amma kuma ar-rahim mai jin kai wannan mu'minai kadai yake ma kuma sai a ranar alkiyama bude wanda yi da fadin bismillahir rahmanir rahim sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam" a duk lokacin da zai aika da takaitaccen sako zuwa ga sarakuna da makamantansu ba da inna alhamdulillah yakan bude ba yakan bude ne da bismillahir to shi ma malam ya bi wannan sunnan domin neman dacewa da shiryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda littafin karami ne ba mai yawa bane yace muqaddima gabatarwa in an ce gabatarwa kamar yadda muka sani a ka'idar introduction shine anan zai bayanin manufan littafinsa ko littafi ne kasiya ya zamto ba ka da lokacin duba shi to kai kokari ka yi abu biyu a kan littafin na farko ka karanta gabatarwan shi na biyu ka je fahari table of content na ƙarshe ka karanta su aƙalla zai baka cikakken hasken abin da littafin nan ya kunsa ko baka karanta shi yanzu ba wata rana in ka tuna kana neman wani abu to za ka iya koma ayi littafi kaza ya kunsa sai ka je kai karatu mai zurfi to shine ma ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ubangijin talikai wal aqibatu lil muttaqin karshen cin nasara kuma tana tabbata ne ga duk wanda yake a dokokin Allah ya Allah ka sa a cikinsu. su yace wa ashhadu Allah ilaha illallah kuma ina mai tabbatar da babu abin bauta bisa cancanta face Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya a cikin bauta ko mulkin sa ko makamantansu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan ina mai tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa abduhu bawa ne na Allah bi ma'ana ba a bauta mishi shi ma bauta yake sai dai kalmar ubudiyya a ce ma mutum bawa dai ga Allah aka jingina bautan to ɗaukaka ne ba ƙasƙanci ba ne kamar yadda mu akan ce mutu ya zama kaman bawa bauta ga Allah ɗaukaka ne ga abu wanda yake ba Allah ba shine yake kaskanci saboda duk wani wuri mai daraja da Allah Allah subhanahu ta'ala zai kirayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam za ku ga hatta kalman annabi ko ar-rasul ba da ita yake amfani ba yakan yi amfani ne da kalman abdu bawana saboda ya jingina shi gare shi jinginawa ta ɗaukaka ka ɗauki maganan ƙur'ani da ya saukar ya ce alhamdulillahi ladi anzala zala alawa ne abdihi alkitab haka da ya ƙara zuwa suratul furqan ce tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala wani abdihi da yazo suratul najm yace fa auha ila wani Abdi. da yazo maganar sallah da abin da yafi komai daraja yace abdan idza salla haka wurin jihadi haka ya fada wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasul akarshe ce in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala sai ce abdina sallah ita ce ibada mafi daraja duk shari'o'i a ƙasa aka saukar da su amma sallah sama aka kai shi da za a hau da shi sama babban magana ne a zo a ɗauki annabi a tafi da shi sama da kalman abdu ya ambace shi nabi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram to da haka anan kadin kalman abdu tana fa'idantar da abu biyu na farko shi ma bawa ne ba bauta masa ake ba saboda wani ma yi kuskuren magana a gaban shi da ta nemi ta nuna kaman yana da allantaka sai ya hana shi da yake da shi insha Allah wa ita in Allah ya so kaso kaga ya hada shi da Allah kai tsaye sai ce kul ma sha Allah wahda kace idan Allah ya so shi shi kadai to magana ku ta girma yawa za ta kawo baba ana abubuwan yara Allah ya maka albarka Allah ya ƙara shirya zuriya so wannan shine kalman abdu abinda take fa'idantar da mu na biyu kuma shine nuna cewon matsayinsa a wurin Allah sannan abinda zai nuna matsayin shi da sai cewa rasuluhu kuma jakadansa ne kaga ashe kasancewan shi bawa kuma yana da daukakar da ta fita kowa shine rasuluhu manzo ne shi ba wai bawa irin bawa irin namu ni da ku ba sannan sai ya ce sallallahu wa sallama alaihi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa ala alihi da alayensa, wa sahbihi da sahabbansa alihi a can ya shafi hatta iyalan gidansa ajma'ina gaba ɗayansu sai ma ce amma ba'adu bayan haka ya ko ‘yan uwa fa inna khutaban nabi sallallahu alaihi wa sallam lallai hudubobin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa mawa'idahu da wa'azi wa'azi shine a nuna maka wani alkhairi don ka aikata ka ƙara daraja ko a nuna maka wani kuskure don ka gyara ka kauce daga wani abu da zai iya maka illa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan da yi ga al'ummansa fi hajjatil wada a hajjinsa guda ɗaya tilo wanda ita kadai ce aikin hajjin da yi kuma bai yi wata a bayanta ba ta ban kwana lallai waɗannan wa'azozi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hajjatul wada ga musulmai zatu sha'anin azim tana da wani al'amari mai girman gaske ba abu ne da ya kamata a ce an samu musulmin da bai ji mai ya faɗa ba wa makanatin samiyatin kuma tana da matsayi maɗaukakiya a wurin Allah da wurin al'umman musulmi ku duba ku gani idan aka ce yau shugaban ƙasa zai yi bayani a kafafen yada labarai karfe tara ya kake gani tun kafin ranar za ta ga ana shela ran kaza shugaban ƙasa zai bayani zai kaza in lokacin yayi sai kaga duk kusan wani kafan yada labarai sai dauke wannan kada yake koma gare saboda mutane suna tsammanin za su ji wani al'amari mai girma wanda ya shafi rayuwarsu to ina ga a ce annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai yi magana wanda binsa shine tsira malai ce faƙad ƙarrara fi wa'idar islam haƙiƙa a wannan wa'azozi da manza Allah sallallahu alaihi wasallam da hudubobi a cikinsu ya tabbatar da ƙawa'idar islam turaku na musulunci saboda Allah ta'ala ya faɗa mana duk abin da za mu rasa a duniya kan mu rasa musulunci kafin mu da shi don ya ce falata mutunna illa wa antum a wani wani ce wa man yartaji ghairal islami dinan falan yuqbala min to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da zamu ji ya tabbatar da turakun musulunci wa majami'a alkhairi da duk wani abu da ya tattara alkhairi bai bar shi ba sai da ya sanar da mu Allah ya saka masa da alkhairi wa makarimal akhlaq wasu kuma daga cikin wasiyoyin eh, eh, da ya bari na na kudubobi yayi su ne akan kyawawan ɗabi'u wanda su ne abin da suke kai mafi yawan mutane gidan aljanna kamar yadda hadisi ya tabbatar annabi sallallahu alaihi sallam ya yi waɗannan gobe bi kalimatin balighatin da kalmomi waɗanda suke sun gamsar kuma sun kai makura babu abin da wani ɗan adam zai iya ƙarawa a kansu Wa ibatin kuma tabbas ya yi mana wa'azuzzuka a cikinsu na fi'atin masu amfani ga wanda ya saurare su kuma ya aiki da su mala ya ce mimman utiya jawami alkalim mun ji wannan wa'azi ne daga wanda aka bashi gamewan kalmomi wannan hadisi ne ma da ishara a shi anan nan. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce utiti jawami alkalim an bani gamewan kalmomi nakan faɗi magana kaɗan amma alkhairinta da amfaninta ba sa to shi ne ana yake nufi cewa kalmomi ne ga su kaɗan amma amfaninsu fa ya wuce duk inda ɗan adam nake tsammani wa kamalin nufi kuma a cikin waɗannan hudubobi an samu cikan nasiha ba abin da aka bari a waje wanda zai sa bawa ya tsira da ba a shigo da shi ba Walan walamma kana alhajja mala ce daga nan walan maka kana alhajju a yayin da ya kasance kowannen mu ya san cewa aikin hajji makamin shi shine mafi alkhairin wurin tsayuwa matattara linus ibad wanda ake iya amfani da wannan tattaruwan da mutane suka yi min kulli fajjin amik sun zo daga ko'ina daga nisa da kwararan duniya to aikin hajji shine mafi kyawun wuri da za a yi bayan Allah nasiha wa ta'limil khair a kuma koyar da su alkhairi wanda sahabbai sun nuna shemu wannan ko a baya sayyidina Usman bin Affan ko da shi da Abdurrahman ibn Auf aka zo Muzdalifa sayyidina Usman radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hada magariba da isha'i ne kuma yayi kasru yayi raka'a biyu a isha'i da sayyidina Usman ya zo sai ya cika hudu Abdurrahman ibn Auf ko Abdullah ibn Mas'ud dai daga cikin sunamanta yace da shi ya zakai raka'a hudu alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam raka'a biyu yayi ana sai ce eh haka ne ina sane ce to me yasa kai haka yace sayyidina Umar da yazo ya musuluntar da mutane da a duniya to wasu ba su taɓa ma zuwa inda muke ba sai a yanzu sababbin musulunta ne kuma suna kallon ni ne amirul muminin duk duniya magana na take saurare wani daga nan wurin kasansu zai koma kuma bai taɓa ganin shugaban muminai ba sai ni idan ne sallah raka'a biyu ya tafi ba zai ƙara yadda sallar isha'i raka'a hudu ba ne duk wanda zai gaya mai ba zai yadda ba shi biyu ya gana yi ya shi yasa sai na cika hudu saboda su fa'idantu su gane isha'i raka a hudu ne kar a samu jarabawa ta biyo baya shi ne sai yake cewa da shi to ai manzo Allah sallallahu alaihi fi ka sanin musulunci zai faɗa da amma yi raka'a biyu yace yi wannan saboda hujja da tsare ma mutane addininsu su to kun ga me yake me yake so mu gane anan na Usman radiyallahu anhu ya san tattaruwan mutane a wannan wurin ake koyar da su duk alkhairi na addini shi yasa yayi amfani da wannan dama malai ce fa inna khaira hadiyatin tunda har aikin hajji shine wurin da mutane za su fita ruwa ai musu nasiha koya musu alkhairi to ka sani dan uwa mafi alkhairin kyauta to qaddamu lahum wanda za a gabatar wa mutane babu kyautan da za a ba mutane a wannan wuri wa atamma fa'idatin kuma ya zamto sun amfana da fa'idan wannan kyauta wanda yadfaruna biha za su iya rabauta da wannan kyautan idan aka ba su ba abin da za a yi musu su rabauta su samu kyauta mafi gwaɗi kamar ya kasance an yaƙifu ala nabihim a tsaye da su an yi faɗihu ne ko an a tsaye da su ala hutu bi nabihim a kan hudubobin da annabinsu sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mawa'izihi da wa'azuzzukansa fi hajjatil wada wanda ya hajjinsa na bankwana mala yace fa huwa nasihul amin domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai nasiha kuma amintacce bi ma'ana a cikin nasihansa ba za a taɓa samun kuskure ba saboda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha to an aminta duk abin da zo daga wurinsa babu kuskure babu sarrai babu karancin ilimi a ciki wanda babu wanda dan adam da ba shi ba face wannan ɗayan ukun yana iya rufan shi to don haka tun da harshe da kan shi yau ya yi nasiha to mun samu amintacciyar nasihar da ba za mu sake ta ko mu sakwa-sakwa da ita ba wal muballaghul mushfiq kuma shine dai mai isar wanda ya fi kowa tausayi bi ma'ana duk abin da ya san tsira ne sai ya iso mana da shi wal murabbi kuma shine mai raino alhakim wanda babu wanda ya kai shi hikima wurin iya rainon zukatan bayi da nuna shi zuwa ga ubangiji kuma katin kafin hajjatul wada haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuna iya tunan hadisin wanda ya shigo masallaci ya je fitsari a can gefen abin nan na turaku na masallaci sabai sun sha wahala wurin gina masallaci sun sa su sun sa rayuwarsu ba yanda za ko masallacin ba ji da kai fitsari hakuri kawai da kawai da kai zai sa mai maka a hankali ballanta na masallacin annabin Allah sabai suka hayyako masa zafi duke shi sun yi kansa yace ku kyale shi suka kyale ce ce ku bari ya gama fitsarin ku bari ya gama ya gama ya ce ina ku wanda kuka zaburo za ku dake shi suka ce mu ne sun ɗauka za a ba su dama su casa shi sai ce ku je ku ɗibo ruwa guga ɗaya ku zuba a inda ya fitsara duk a gaban shi shi wanda ya laifin akai haka da ya gama manzo Allah sallallahu alaihi ce to ba Allah bismillah zo yace masallacin nan da ka gani ba abin da ya dace da shi sai sallah da ambatan Allah ba wuri ne da ake sa na jisa ko ai fitsari ba kaga wanda hikima ce duk da tabbas kun san zuciyarsa shi ma tana kuna ba haka zai so ya faru ba budan bakin sa sai ce Allahumma arhamni Allah kai mun rahama warham Muhammad kai mu annabin Allah annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama wala tarham ba'duna ahad daga mu kar ka ƙara kuwa duk sauran da suka nemi su bige ni ka kona su to kaga galibi kan ka samu hakurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai ba ma za ka samu ba ba za ka samu ba saboda tun yana shekara bakwai aka tsaga kirje shi aka cire duk wani rabo na shaidan a jikinsa kamar yadda hadisin imam muslim ya tabbatar to sai ma yake cewa wa huwa an sahun nasu nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi nasihantarwan mutane ga mutane bi ma'ana bai taba ganin barna ba sai yayi gyara a kai, bai taba ganin daidai ba sai ya karfafa mutane su aikata Allah ya taka masa da alkhairi bal huwa qudwatun nasihin kai ba wannan ba ma bar wannan magana ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine qudwatin nasihin abun koyin duk wani mai wa'azi da nasiha inda yana so ya tsira a cikin wa'azin shi to ya koyi da shi malai ce wa hadhihi alwariqat waɗannan wasu 'yan tallaye ne a hannunku ba masu yawa ba jam'un li ta'ifatin nasi'atin min khutabin min khutabin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka tattaro wani bangare mai amfanarwa daga cikin hudubobin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa mawa'idihi da wa'azuzzukansa fi hajjatil wada wanda ya a wannan aikin nasa na bankwana kwana mimma arju wanda yana daga cikin abin da ni malam albadar nake fata an yakuna zadan lil wa'azi ya zamto guziri ne ga masu yin mutane wa'azi wa zakhiratul lil muzakkirin kuma ya zamto wani taska ne ga wanda suke tunatar da mutane idan sun manta wannan littafi zai amfanar idan ana mutane wa'azi da shi ko shakka babu wa bulghatun sannan ina fata ya zamto guzuri ne linnasihin ga duk wanda suke yin nasiha ja'altu bayna yaday kulli hadithin na sanya a gaba da kowane hadisi da zan kawo a cikin wannan littafi unwanan nayi masa take bi ma'ana na bashi topic yurshidu ila madmunihi wanda tun daga taken zai maka nuni zuwa ga abin da hadisin da zaka karanta ya kunsa malai na yi haka ne ya ilqa'uha 'ala al-hajj domin ya shirya shi wanda zai wa'azin ya shirya wato gabatar da waɗannan nasihu ga wanda suka zo aikin hajji wa gairihi da ma wanda suke gidajensu kamar mu kenan fi durusin ana iya ɗaukan shi a matsayi a yi darussa da shi kamar yadda Allah ya saka mala Ibrahim da alkhairi ya assasa mana wannan wa kalimatin muta'addida da kuma kalmomi waɗanda suke mabambanta juna duk wurin da aka taru kana iya duba kaga abin da ya dace da mutane kai musu nasiha saboda ana ma mutane nasiha abin da ya dace da yanayin da suke ciki ne inda ana so ta amfanar mala ya ce waliya sharhun ala Aksari Hasi kitabi khutbun wa mawa'idun min hajjatil wada wanda ne masa take da hudubobi da wa'azuzzukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi fashin baki fiye da yanda yake a cikin wannan littafi na wasu daga cikin hadisan da za a karanta a cikin wannan littafi mai suna hudubobi da wa'azuzzuka na bankwana nayi tunanin mu yi shi daga zai zama darasi mai yawa gara ne wannan takaitaccen tunda ya shafo mana wadancan duka mala yace wa as'alullaha kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala an yuwaffiqana ajma'in ya datar da mu gaba ɗayan mu likulli khairin da dukkan wani abin da yake alkhairi ne wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tsira da amincin Allah tabbata ga annabin mu muhammad da alayansa sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa to sai ma ce ga wasiya ta farko alwasiyatu bil ilm wasiya ta farko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ma wannan al'umma shi ne wasiya cewa su riko da ilimi su san addininsu wal hasu ala da kuma su kwaɗaitu wurin samun shi ko samar da ilimin a cikinsu kun ga kenan ya buɗe wasiya da shi ma da abin da Allah ya buɗe mishi wahayi da shi ayan farko suran farko wahayin farko da Allah ya mishi wa da shi ka yi karatu domin idan ba karatu na addini to za a yi tafa ba za a fahimci Allah ba kuma za a yi ta rikici za ga mutane da suke yawan rikici dole za ka ga jahilci ya yawa a cikinsu in akwai ilimi za ka samu karancin rikice-rikice ko mu a kasan nan dole mu yadda da wani, ko saɓani aka yi na addini za ka ji a zo a ce azumin arafa ya faɗo ran asabar idi ya faɗo ran juma'a ka ji kaman za a zara takobi a daki juna wanda abu ne da mutum ya karatu zai fahimce sa cikin sauki zai wahal da kanshi wahalar da mutum ya sauƙaƙa ma kanshi ya sauƙaƙa ma mutane kuma sai kaga galibi mu abin da muke rikici kamar za mu kafurta junan mu akai da za ka je kai karatu mai zurfi sai ga a musulunci ma ita matsalar kanta ba ta da ƙarfi shine ka'idan malamai ma na addini duk matsalar da kaga sabani ya ƙarfi a cikin ta kula yan wana ɗaliban ilimi duk matsalar da kaga sabani ke ƙarfi a ciki to asalin matsalar ita ba ta da ƙarfi saboda inda matsalar tana da ƙarfi nassi zai zo ya raba gaddama yanzu wani zai sabanin sallar magariba ko isha'i har a ce za a yi rikici a kai misali za a yi abin nan ko za a yi sabanin sallar la'asar raka'a hudu ne ko raka'a shida saboda kai tsaye nassi na hadisi ya zo da ayi kawai warware abin to duk abin da ga sabani ya tsauri a ciki galibi ita matsalar ba matsala ce mai damuwar da ya kamata ma a yi rikici a kanta da yawa ba Allah ta'ala ya datar da mu to malin da ya kawo wannan sai bude da hadisi ce an abi umama talbahili an karbo daga babban sahabi abi umama talbahili kala yace lamma kana fi hajjatil wada a lokacin da hajjin bankwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance bayan da ya tara mu muna gabansa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya miƙe ya tsaya wa huwa yawma idhin murdifun a wannan ranan murdifun ya goyo a bayansa an ce radifa shine kana kan dabba kamar yadda ake goyo a mashin kai kana gaba ka sa wani a bayanka to yana kan dabba wannan dabban raƙuma ce yana kan raƙumarsa ya goyo wanda ake kira da suna alfadla bin abbasin alfadla ɗan abbas abbas mun sani babban annabin allah ne ko wannan alfadda din yayan wanda muka fi sani ne abdullahi ibn abbas manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana daraja shi kwarai da gaske ba hajjatul wada kadai ba duk kusan tafiyan da zai so da yawa yakan dauke shi a bayan raƙumi ya goya shi saboda kaunansa da yake yi sannan kuma yana daga cikin waɗanda suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanka bayan yaro to wannan ke nuna maka kaunansa da darajarsa da matsayinsa na yi wannan takaitaccen bayani don ka gane darajar maganan da zai zo kafin mu je maganan annabin kansa ma ka ga wanda ake tare da shi din shi nashi matsayi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ji abi umama talbahili yace ala jamalin ya goyo shi akan wani rakumi adama wanda yake da kala mai ruwan toka ma'ana ashkalu ya goyo shi a rakumi mai ruwan toka faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalli mutane ce da su ayyuhan nas ya ku mutane ma'ana ku sahabbai na da wanda za su biyo baya khudhu min al-ilm ku kokari ku riki ilimi ku koyi ilimin addini yanda ya kamata qabla an yuqbada al-ilm gabanin a karɗe ilimin ya zanto babu shi wa qabla an yurfa al-ilm kuma gabanin a tsage ilimin ya zamto ba sauran asalin ilimi sai hayaniya da rikici a doron ƙasa faƙala lahu arabiyun a yayin da ya faɗi wannan sai wani balaraban ƙauye shine arabi balaraban ƙauye sabai suka ce mukan so wani balaraban ƙauye ya zo ya ma'anar sallallahu alaihi wa sallama tambaya amma ya zamto balaraban ƙauyen mai hankali ba mai wautansu ba yace saboda mu an hana mu yawaita yi masa tambaya la tasalu an ashiya in tubda lakum ya ce amma an samu balaraban ƙauye shi yana da uzuri bai san da ayan ba in ya zo yi tambayan shi bai laifi ba to shi ne wannan shi ma balaraban ƙauyen tun da aikin hajji ne kowa ya taho sai ce da shi ya nabi Allah ya annabin Allah kaifa yurfa'ul ilm ya za a yi a ɗauke ilimi minna daga gare mu wa baina azhurina almasahifu alhalin a tsakaninmu akwai Alkur'anai ga sunan muna karanta su kuma mun haddace su wa qad ta'allamna mun kuma koyi alqur'anin nan ma fiha na daga abin da ke cikin sa mun koyi abin da ke cikin sa wa 'allamna nita'ana kuma mun koyar da matan mu qur'ani wa zarariyana kuma mun koyar da bayin mu mata su ma mun koya musu sun iya wa khadama wa khadamana sannan mun koyar da bayin mu wanda suke su ma maza masu yi mana hidima mun koya matanmu da wanda suke bayinmu mata da duk mai mana hidima ba mu bar shi ba sai da muka koya masa ƙur'ani kaga ana yana nuna mana duk wanda ke karkashin mu shi ma kanmu bar shi da jahilci saboda inda jahilci tare da shi wata rana zai mana wauta za ku ga galibi wanda suka jahilci addini suna yin barna ga masu daraja ku sai sayyidina Umar ku ga wanda ya kashe shi sai na umar yake na ije shi ne don ya koyi addini ya imani amma kai koyi addinin shi ya kashe shi ka duba irin su ahmadu bello sardauna allah ji kansa da rahama za ka ga waɗanda suke wannan ta'addanci wasu mutane ne masu kaskancin daraja ba wanda suke sun isa ba ko suna da makamantan su makamancin wannan to ne bayan ya faɗi wannan qala mai riwaya abi umama kenan sai ce farafa annabi sallallahu alaihi wa sallam ra'asahu sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dago kansa wa qad alat wajhahu humratun min al-ghadab alhalin wato fuskarsa wani jankala ta lulluɓa fuskan shi saboda fushi na sanadiyan wannan magana da wannan balaraban kauye yayi yace ya za a dauke ilimi a cikin mu ga qur'ani cikin mu mun koye shi mun koya ma matan mu mun koya ma kaza da kaza Ya ce sai na ga annabi sallallahu alaihi ya dago fuska cikin fushi Faƙala sai ce mu wannan balaraban kauye ai ba na hankalinka nan ka ummuk ina ma da ba ka ka faɗi maganan nan ba mahaifiyarka ta yi wajinka abun nufi ne kai co da baka faɗi abin da ka faɗi ba haka laraba ke amfani da wannan kalma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa kake kun haddace yana cikin ku kun koya ma ƴaƴanku da matanku to duba yi tunani da kyau wa hadhihi al-yahud ai ga yahudawa nan a madina kun san su ga yahudawa nan wan nasara da kiristoci baina azhurihim al a cikin sa akwai takaddun da ya kunshi abin da suka yi imani da shi na at-taura ko injila wannan magana mu tafi dacewa da mu ma fiye da wancan lokaci yace gashi na tsakanin su da kuma takaddun amma kuma lam yusbihu yata'allaquna bi harfin bi harfin mimma ja'atkum bihi anbiya'ukum amma ba su wayi gari suna ratayuwa da ko da harafi ɗaya na daga abin da annabawansu suka zo musu da shi ba ai bi ma'ana rashin sanin addinin da aiki da shi shi ne ɗauke ilimin tun daga wasu nan ma wanda suka gabace ku ai yahudawa da nasara sun riga musulunci zuwa haka ne a yanda za a iya cewa to ce amma gashi nan bai amfane su ba Allah sai ce ku saurara attention kenan kowa ya bani hankalin sa wuri ɗaya. wa inna min zahabil ilmi yana daga cikin tafiyan ilimi shine an yazhaba hamalatuhu a samu babu masu ilimin na Allah wanda suka san shi kuma suke aiki da shi su yi karanci a cikin mutane salasa marrat wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ta maimaita mishi yace ala ku saurara wa inna min zahabil ilm yana daga cikin tafiyan ilimi an yadhhaba hamalatuhu a wayi gari ma'abota ilimin wanda suka cancance shi kuma suke aiki da shi babu su To kun ga wannan aiki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu to kuma kun san kamar yadda muka faɗa Allah ya ce aiko shi rahama ne a cikin mu idan muka tashi muna neman ilimin wani zai tunani ya ce to shi yaushe har zai gama? wani zai ce ai na makara ba a makara kuma abin da ya fi komai daɗi a neman ilimi shine in dai kana nema to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a gaya ma in dai zuciyarka don Allah ka neme ta kuma kana yi to cikin sauki za ka aljanna kuma ko wanda ya tara dama shi ma abin da yake nema ke man Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama wata hanya yana koyan ilimi to da sannan Allah zai sauƙaƙe masa hanyar zuwa aljanna shi san Usman bin Fodi Allah ji kansa da rahama wata rana za su wuce da wani ɗalibin sa sai ga wani dattijo ana ta koya mai babbaku da farfaru kamar yadda muke cewa kamar yadda zake cewa islamiya hurufin hija a ce alif ya ce alif na ce ainu ya ce a ce a ai wannan za ne ba za ba ba zuwa ba yana yi da ƙyar gashi dattijo shine sai shi ɗalibin ya ce ka amma dai tijan nan ya makara bi ma'ana yaushe har zai iya haɗa baki ya zo ya koya abin da zai koya bai mutu ba mujaddadi ya shiru bai ce masa komai ba da suka yi gaba sai ga wani shi kuma shi ke share ma masu karta wuri shi ma tsoho da shekarunsa yana raba musu karta gyara musu wuri a ta sai kuma ɗalibin bai magana sai ce da shi ya haza ya kai wani ya ce kana neman makararre to gashi nan yace kaga wancan na farkon yace eh yace idan Allah ya karɓar mishi wannan alifin ba'un ɗin, da ni malaminka da kake mun fatawa da kai sai ya riga mu shiga aljanna kuma ka bibiye hadisi sai ya nuna maka haka almahiru bil qur'an ma'a safaratil kiramil barara wanda ya iya qur'ani ya goge wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana tare da mala'ikun da suka rike qur'ani tsawon shekara 23 aka saukar da shi sannan a hankali na cikin surata abasa da Allah ya ce bi aidi safara kiramin barara sai ce wallazi yaqra'uhu wanda ko karanta qur'ani wa yata ta'ta'u fihi yana inda inda kun ga shine dalilin kawo hadisi yana tada baki da harafi da kyar wa huwa alaihi shaqqun a wannan halwa yace huwa alaihi shadid yana ba sa wahala wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce falahu ajran Allah ya ce a ga mai lada biyu yake da shi don harafin koye kuskuren harafin Allah ce zan ba da ladan harafin sannan wahalan da ya sha bai tafi a banza ba zan kai shi aljanna to don haka wasiyan farko yan uwa mai kokari mu rike karatun addini kan mai sakaci da shi kuma duk abin da zamu faɗa addinin nan ku kiyaye wannan magana duk abin da za ka faɗa addinin nan kai kokari ka ce ma mutane ga inda ka ciro shi ba a yin addini da molanka ba a yin addini da son zuciya kuma shine abin da ke safar mana da matsaloli a zamantakewar musayar kuma kar ka faɗi magana a addini wanda baka da magabacin da ya faɗe ta cikin magabata na kwarai duk abin da zaka ce ma mutane wannan addini ne to an gama shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya datar da mu mu tafi wasiya ta biyu malai wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta biyu ga wannan al'umma shine tahrimud dima haramta jina ne zubar da su da salwantar da su wal amwal da kuma annan sulasulam ya haramta cin dukiyar mutane akan zalunci ko haƙinci ko yaudara ko ma menene wal a'rab wasiya ta uku a cikin wanda za su zo a kalma ɗaya shine ya haramta keta mutunci da alfarman mutane don Allah a tsammanin ku da wancan lokacin da yanzu wanne ne aka fi aikata abin da zai ya haramta a yanzu na'am a yanzu a yanzu shi yasa littafin na gaya muku da mu ya fi dacewa ma fiye da wanda ya faɗa a kan saboda su wanda ake gaya ma wannan maganan fa su Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya riga ya da su gaba daya yanzu mu ne muke kokarin mu ma mu din mun tsira insha Allah yanzu kun dauki wannan tahrimu dima haramta jina ne da yayi wani zai tunanin yanda ake sace mutane ana kashe su abin ya wuce nan zubar da ciki da mata suke ya shiga nan wa idal maqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat Hadisin imamu muslim riwaya abi huraira al-muflis min ummati wanda yake fallasashe al'ummata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai a tsammanin wane ne fallasashe walakantaccen mutum wanda za a yi masa waso tsoron alkiyama al'ummata suka ce man la dirhama lahu wala mata wanda bai da kuɗi ko bai da commodity bai da kayan kuɗi Allah sallallahu alaihi yace ba haka abin yake ba al-muflisu min ummati wanda sashi al'umma ta shine mani a ci yawmal qiyamati bi salatin wanda zai zo ran alkiyama gashi da sallah da ya ambaci sallan ya nuna a duniya yi ta yanda Allah ke so kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar dan da bai ba ba za a karba ba saboda hadisin musii'u salatuhu wanda malam Nasiruddin Albani ya kawo ya faɗi mutu ya sallan da bata yi ba ma ba a karbanta to amma shi wannan yayi fa an karba wa siyamin ga azumi wa zakatin ga dukiya ma ya fitar da zakka to amma matsalan manzo sallallahu alaihi wasallam ce wa ba hada ya bugi wani dama hada ya zubar da jinin wani hatta abortion da ake yi da zaka ga mutane yi ba da dalili na shari'a na addini ba duk zai shiga cikin wannan addini to ballantana a rayuwar da muke kusan kullum sai ka ji an kashe rai an salwantar da rai an zubar da jini to wannan baya daga cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wal amwal da dukiya mu shiga hadisin mu ji hadisi na farko tun da ya haɗa mana abu uku ne shi yasa anan sai ya rarraba su don mu fahimce su da kyau na farko ce rawa jabir jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ma ya ruwaito fi hadisihi tawil a cikin hadisin sa mai tsayi alladhi wasafa fihi hajjata alwada nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda a cikin hadisin ya siffanta mana hajjin bankwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin ya ambata cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lallai manza Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce inna dima'akum ku sani lallai inna harful litawkid ba da wasa nake muku ba tabbas dahir ba makawaki ne ma'anan inna lallai ina shaida muku jina ku ku musulmi wa amwalakum da dukiyoyinku haramun alaikum haramun ne kan ku wani ya zubar da jinin wani ko ya ci dukiyan wani ba ta hanyar da shari'a ta shar'anta ba ka hurmati yaumikum hadha kaman yanda wannan rana ta arafa take da alfarma a yau da nake muku magana fi shahrikum hadha a cikin wannan wata naku mai alfarma na Zulhijja wanda yana cikin ashhurul hurum watanni guda hudu masu alfarma da Allah ya faɗa cikin suratul tauba fi baladikum hadha a wannan gari naku na makka mai alfarma wanda ba a zubar da jini cikinsa kuma ba a saban Allah kuma saban Allah a cikinsa musiba ne kai ba saban Allah ba mutum kawai ya ninya kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamma bi hasanatin ko duk wanda ya ninya ya kimmatu da yin wani abu mai kyau bai samu yi ba za a bashi daidai ladan wanda yayi wanda kuma ya himmatu ga mummunan abu bai samu ya aikata ba Allah ba zai kama shi da laifin ba muna da wannan hadisin to akwai istisna'i gaciya banda gari banda yin zunubi a makka harami banda shi saboda shi ƙur'ani ya cire shi ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adabin alim duk wanda ya ninya ba fa ya je ba ya ninya a ransa yau zai je makka cikin harami in an ce haram ba cikin masallacin ba haram yana da hudud iyakokinsa suna nan duk an sa yadda ka san ganuwa da gyaggyar da ake cewa boda na gari kaza da kaza harami ma yana da shi daga nan ko kafiri bai shiga ne to daga cikin wannan duk wanda ya yi ya je saba ma Allah a wannan wurin Allah ta'ala bai ce yana da yana da zunubi ne yace a sai mun dandana mai azaba ba ma maganar zunubi ake ba azaban ne kai tsaye sai an mishi ita Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu sahabin Annabi sallallahu alaihi wa ya ce abinda ayan ke nufi ko daga garin ku kai ninya baka je maka ba sai an maka azabu. kuma duk sahabbai suka yadda da tafsirinsa da fassara to kun ga shine ya faɗi wannan yace haka nan zubar da jini da cin dukiya kun ga anan abin da ya saura ba kawo shine ne mutunci to shi yasa kila zai zo hadisi na gaba Maliki ce an ibn abbas an karbo daga abla dan abbas radiyallahu ma Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa khataba an-nasa yawman nahr yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma mutane wa'azi a ranan sallan layya saura minti 12 ba sai kun surutu ba ina gani daga nan haka ne ko insha Allah yawman nahri shine ranan suka wanda muke ce ma ranan babban sallah faqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas ya ku mutane ayi yaumin haza wannan ranar da muke ciki wata rana ce qalu sai suka ce yaumun haramun yini ne mai alfarma ita ce yinin ranar yaushe arafa kun san akwai bambancin yini da dare a darare babu daren da ya kai lailatul qadari daraja duk ranakun duniya lailatul qadari ita ce gaba dan Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr amma idan yini ne in an ce yini daga fitowar alfijir zuwa rana ta fadi to duk duniya ba yinin da ya kai yinin arafa daraja ko lailatul qadari a dare ne ta shi daraja inda yau ne lailatul qadari to yinin lailatul qadari bai kai yinin arafa matsayi ba daren ne yafi na arafa yinin arafa kuma yafi wancan shine abinda malamai suka tattauna akai in karanta tafsirin al-Imam Ibn Kathir za ku ga bayanai masu fa'ida da fadin su akan wannan wannan a dunkule ne yace to yau wani yini ne suka ce mun haramun yini ne mai alfarma saboda Allah ta'ala na gafarta ma duk wanda ya tsaya filin arafa rana wanda kuma bai je ba yi azumi a gafarta mai zunubin shekaran da ta wuce da wanda zai shiga qala sai manzo Allah sallallahu alaihi ce fa ayyu baladin hada to wannan wani gari ne muke ciki qalu suka ce baladun haramun gari ne mai alfarma wanda ba a zubar da jini a cikinsa ba a saban Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ayyu shahrin hada a wani wata muke ciki kun wannan ke nuna muku malamin malamai ne shi saboda injejin ɗinsu da ya yi a cikin tattaunawa dole hankali ke zo bai ake so a cimma ai sun san ba bai sani ba ne sa ake tambayansu to yanzu yana so ya tattaro hankula don a fahimta da kyau Kwalu suka ce shaharun haramun wata ne mai alfarma Kwala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ga sakon da nake so ku gane shine dalilin tambayana fa inna dima'akum ku sani lallai jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum to kun ga shine abin da ba ka ana baya bana wa aradakum da mutuncinku alaikum haramun nima na haramta shi a tsakaninku ina social media ga abin da annabin Allah ya faɗa yanzu an waye gari ba sauran wani mai mutunci da ba za a iya zage shi ba a kafan sadarwa babu shi a kowane bangare ka ɗauku ka dauko iyayenmu sarakuna masu alfarma da mutunci wanda suke ginuwa da addini ba wani basarake tun daga kan lamba ɗayan ɗayanmu mai girma sarkin musulmi Allah ya ƙara mishi lafiya har zuwa ƙasa ba wanda ya tsira yau ka ga wani mutumin da bai kai ya kawo yaro karami sai ya kalle shi ya zage shi ya ci mutuncinsa to ta ina albarka za ta bi wannan rayuwa na biyu shugabanni na uku malamai na hudu duk ba wanda bai shiga ciki annabi isa alaihi salam akwai asar ɗin da aka kawo cewa alade ya ga zai wuce alade sai ce da shi taka lafiya ka wuce lafiya sai suka ce dabba ne ko lakantacce ya ce baki na nake so ya koyi faɗin alkhairi ba dabban ne damuwa na ba to kaga shi yasa wancan hadisin na imamu muslim da ya ce an ci mutuncin mutane za a biya kuma da ayyukan ibadan mutum to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyaye mutuncin ku haramun karkace ta mutuncin wani lokacin da aka jefuna na Aisha radiyallahu anha da wancan kazantacciyar maganar ta ƙarya wani sahabi gida ya shigo iyalinsa ta ce da shi ka ji abin da ake yada cewa eh, eh, na Aisha ta yi ya sani ya ce mata me aka ce ta yi sai shiru ce to ba sai kin faɗa ba ke ma faɗin yayi miki nauyi sai ya ce da ita zan tambaye ki tsakaninki da Allah da kina ga zaki iya yin abin da aka ce ta yi ta ce wallahi ba za ta yi ba sai ce to da ke da ita wa ke tana fi matsayi a wurin Allah haka ake maganin duk zai zo ma da abu haka ake ta ce tun daga nan ta fara kuka tana neman gafaran Allah ba fa ta ce ta yi bane a'a ya da maganan cewa an ce ka ce shi yasa ta kuka ba ita ta faɗa ba ba maganan ta ba to mu ko yanzu irin kullum kana neman breaking news a cikin mutuncin mutane kana son me zaka faɗi yan uwa masu hikima sun ce an maka kunni biyu ne dan za ka ji magana da yawa amma baki ɗaya saboda ba duk abin da ya shiga ake so ka fitar ba wani abun shiru kake ka bar shi a cikinka ko ka fahimta kuma malam ko laifi mutum ke ya fi sauƙi baka keta mai alfarman mutunci ban kai nasiha ya gyara amma ka fallasa shi ka wulakanta shi zai ja da gane shi kenan kai ta zafin da za ka yi ba kuma zai gyara ba amma in ka bi ta hanyar da Allah ke so ka mallaki zuciyarsa zai bi ka in Allah ya sa yana da rabon bi in bai da rabon bi kai ka soke nauyi ka kaga mana ka to ƴan uwa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na haramta mutuncin ku da dukiyoyin ku da jinanan ku ka hurmati yaumikum hada kaman yanda wannan ranar na Arafa ke da alfarma fi baladikum hada a wannan gari naku mai alfarma fi shahrikum hada a wannan wata na Dhulhijja wanda yake mai alfarma fa'adaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta maimaita haramcin jini da dukiya da mutunci miraran ba so ɗaya ba ba so biyu ba yayi ta fada hatta rafa'a ra'sahu kai har sai da kai matakin da ya fada da yawa sannan sai daga kansa sama faqala kun ga ya nuna Allah yana sama ke faqala sai ya ce Allahumma hal ballagtu ya Allah shin na isar Allahumma hal ballagtu ya Allah shin na isar ai ma'ana ya Allah ka zama shaida cewa na isar so da wani hadisin har daga hannu yake nuna sama yace Allahumma fashhad ya Allah da ke sama ka zama shaida ƴan ƙasa sun san na isar duk abin da ya biyo baya na basu da imanin su da iyawansu Allah ya saka masa da alkhairi to hadisi gaba na gaba nake qala bin Abbas Abdullah dan Abbas yace radiyallahu anhuma ko fa wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa shine Allah innaha la wasiyatuhu ila ummatihi Allahu akbar yace wannan ita ce wasiyan da wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ga al'ummansa wanda yake kaunansu da rahama dan haka nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam karshe yace falyubligh ash-shahid al-ghaiba duk wanda ke nan wurin ya isar ma wanda baya to nan ma ko na aikin kai ma in ka ji kai ka gaya ma wani saboda wannan annabi na kowa kuma ya ce ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni ko ba za ka iya karanta larabcin ka faɗa ba ka ce annabi ya hana kaza ka yi kokari ka isar da naka ko ka ce ya ce ayi kaza idan akwai ikhlasi a zuciyanka da nufin Allah sai ka ga naka maganan ta yi tasiri fiye da wanda ya iya hada bakin da iya larabcin wanda shi bai nufaci Allah da nashi to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. ya ce duk wanda ke nan wurin ya isar kuma wallahi sun isar tun da ai isarwan sahabban ne ya sa har mu muka sani ci gaba da aikin da suka yi da jinanansu da dukiyansu da lokutansu shi ya sa addinin ya iso gare mu mu ma ya Allah ka sa mu cikin wanda za mu sadaukar da mafi tsadar rayuwarmu saboda wasu ya isa gare su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la tarji'u ba'di kuffaran ku ji wata magana kar ku kuskura bayan bana nan ku koma kafirai yadribu ba'dukum ba'da mu haɗu da kuran alkiyama a ce mun wani ya sa makami ya bugi wuyan san uwansa ya kashe riqaba ba'd na tsallake ko la yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada wasun ku su rinka bugun wuyayin sashin kar mu zoran alkiyama a zo da wani ya taba sa makami ya yanki wani dan ya kwace masa waya kar a kawo mun wani ya sa bindiga ya harbi wani dan ba a bashi kudin fansa ba kar a zo min da wani ya umarci 'yan sanda ko shi da hannun shi an harbi wani dan shi ya ci zaɓe ya ce kar mu haɗu da ku a haka inda ku musulmai wallahi ka ku kuskura don abin ba zai kyau ba al bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan ina da minti uku ko zan iya karanta daga ba ko mu tsaya na makaranta na to na hukuma malai yace an abi bakara an karbo daga abi bakara ta radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala yace khadabana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yawman nahar da Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya mana kudi ba a ranar babban sallah ana ce mata babban sallah na tambayi mata na ce ko dan ana yanka rago ne <laughs> sai wata ta ba sai wata ta bani amsan da ya fina wa karfi na yadda tace saboda ana yin aikin hajji ne sai na ce to na yadda amma dai duk da haka shi a wurin yaro rago ne babban ba hajjin ba <laughs> qala annab sallallahu alaihi wasallam yace atadruna yau yawmin hada. shin kun san wane yini ne wannan muke ciki ƙulla sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafiya sani mafiya sani ba dan ba mu sani ba sai dan tarbiyya ba za mu shiga gaban annabin Allah ne azarbadi ba ma'ana muna so mu ji naka ko da mun sani fasakata sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiru hatta zananna abi ta ce har sai da muka yi tsammanin annahu sayusammihi bi ghairi ismihi zai ambaci ranan arafa da ranan da babban sallah da ranan da ba ita muka santa da shi ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masahabbai alaysa yawman nahri yau ba ita ce ranan babban sallah ba ranan suka ranan da ake suke raƙuma kulna bala muka ce kwarai da gaske amsawanka lalle haka ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayu shahrin hada to wannan wani wata muke ciki kulna sai Musa bai muka ce Allah wa rasuluhu a'lam sun sake maimaita tarbiyyar su na dazu suka ce Allah da manzansa su ne mafiya sani fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru Abi Bakar ta ce hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi har sai da muka yi tsammanin zai kira wannan wata da sunan da ba shi muka sani na zulhijja ba faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaysa zulhijjati ashe ba wannan watan zulhijja bane qulna bala muka ce amsa wanka haka abin yake qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyu baladin hada wani gari ne wannan muke ciki qulna Allah wa rasuluhu a'lam sai muka ce Allah da manzansa sune mafiya sani sakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yin shiru karo na uku kun zo da fitila na ce mu karasa kawai daga sai yawon muje sai ya shiru hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi har sai da muka yi tsammanin zai ambaci garin makka da sunan da bamu san shi da shi ba qala sai muka ji ya ce bilbal da baldati haram ashe wannan ba garin makka ba ne alfarma wanda Allah ce wa hadal baladil amin Ƙulla sai muka ce bala sai muka ce amsawanka ya manzo Allah sallallahu alaihi sallam haka abin yake qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ku saurare ni da kyau fa inna dima'akum ina shaida muku jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku alaikum haramun haramun ne wani ya ci dukiyan wani da zalunci ko ya zubar ma wani da jini da zalunci ka hurmati yaumikum haza kaman yanda wannan ranan naku yake da alfarma fi shahrikum hada a wannan wata naku mai alfarma fi baladikum hada a wannan gari naku mai alfarma na faɗa muku wannan ku rike wannan alfarman junanku ila yaumi talqauna rabbakum har zuwa ranar da za ku haɗu da ubangijinku don zai hisabi a kansu ala ku saurara ku bani hankalin kori ɗaya ni annabi ina magana hal ballagtu na isar muku da sakon da Allah ya ce in gaya muku qalu suka ce na'am amsawanka wallahi ka isar ka gama naka qala sai ce allahumma shahad Allah ka zama shaida in wasu sun je sun zubar da jinin wasu ba da sa hannuna ba in wasu sun ci dukiyan wasu kai da su inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum kenan sai ce to saboda yan bayan ku su tsira falyuballighi shahidul ghaiba duk wanda ke nan wurin ya je isar ma wanda baya nan ko bayan na rasu ku ci gaba da isar da wannan sakon wannan yasa da ba wannan littafin zamu yi ba ganin wannan gaba yasa ne nan take muka canza shi da malam Ibrahim muka sa wannan saboda mu ma mu sauke wannan nauyi Allah ya tuhume mu a sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce farubba domin so da yawa akan samu muballighin wanda aka isar mai da sako aka zo aka fada mishi sakon au'a ya fi tsananin iya kiyaye sakon ya fahimce shi min sami'in fiye da wanda a gaban shi aka faɗa ya ji Shi ne ka koyar da ɗalibi ya fika ilimi zai yiwu wani ya zo ya isar wanda aka gaya masa da ya fi gane menene a ciki falatar ji'u ba'adi kuffaran da ɗai ka ku kuskura a baya na ku zamto kafirai masu butulci a yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku yana dukan wuyayin sashi rawakul bukhari Imamul bukhari da muslim suka ruwaito to yana ga nan gaskiya kamata mu tsaya saboda da kamurin ka saba lokacin zai iya yi wa nan gaba wanda daga cikin gidajen tv da muke da su sunna tv ko africa tv 3 su karatu to don ya wuce awa ɗaya za su rinka yankewa <clears throat> za mu rinka yin karatu na awa ɗaya ne gwargwada abin da Allah ta'ala ya sa aka samu zuwa dai mu samu mu kammala insha Allah muna cikin karatu babanmu ya shigo wanda kullum muke amfana da rayuwarsa da karatunsu da dukkanin abin da Allah ta'ala ya ba su wanda wannan yana karfafa mu kwarai da gaske muna roƙon alfarma a duk sanda muke karatu aka ji kuskure a cikin karatunmu muna maraba da ai mana gyara don mu gyara ana ɗaukakar mutane tafi da kuskure ku ne manyanmu kuma iyayenmu da kun gajiya kun ga yau su da aka duk abin da ake ganin ke buƙatar daidaito mu ɗayanku ne ko masu biyayya a gare ku sai ai mana gyara insha Allah ku za mu gyara muna roƙon Allah ya marayuwarka albarka Allah ya ƙara maka lafiya da imani da tsawon kwana ku bani dama ne nema na alkawari zan yi addu'a ta musamman a ƙarshen wannan zama ga baban mu Alhaji Shehu Giwa da matansa biyu ga sunan tare da mu da ma wanda suka rasu daga ciki to za mu fara da shi a matsayin addu'a ta musamman a gare shi na asfa wannan alkhairi wanda shi dai ya haifi ‘ya'ya amma bai san adadin ‘ya'yansa ba da ‘ya'yan da ya haifa da ‘ya'yan da ya gina shi kan shi bai san su ba to ina son amfani da wannan dama mu yi addu’a ta musamman a gare shi wanda muke cewa Allahumma fir lahu warhamhu wa afu anhu wa akrim nuzla wa wasi' mudkhala wa silhu bil ma'i wal thalj wal barad wa naqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yanqasabu al abyad min in kana min al muhsinina fadhil fi ihsani wa in kana min al musii'ina fatajawaz an sayyi'atihi innaka antal ghafurur rahim Allahumma baddil lahu Allahumma in kana min al muhsinina fadhil fi ihsani وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته اللهم بدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم يمن له كتابه ويسر له حسابه وأدخله الجنة مع الأبرار يا من هو على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم lallai kamar yadda na faɗa akwai farin ciki kwarai da gaske zamto a majalisi akwai nau'in mutane daban-daban wanda ke nuna gamewan alkhairi iyayenmu biyu ga sunan iyalansa ne kuma suna zaune tare da wanda duk kusa wani abu da ya taso a gidan nan muke na na wa'azi ko kaza galibi duk tare da su muke muna roƙo Allah ya ƙara muku lafiya Allah ya ƙara muku tsawon kwana da imani da kuma cikawa lafiya da mu da ku baki daya dukkanin yan uwa da suka yi kokarin samar da wannan majalisi